muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A daidai sadda aka shiga lokacin damana da na sabkar ruwan sama a kasashen Sahel irin janguriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Hukumomi a jamhuriyar ta Nijar sun kaddamar da baiwa yara kankana magunguna rigakafin kamuwa da cutar cizon sabro. Kasancewa lokaci ne wanda sabro ke yaduwa ta hanyar ruwa da ke kwantawa a ko'ina. Dr. Laminu Muhammad Sani shine shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Kwanne. Yau malaman likita likita sun wata suna bi gida-gida suna rabon magani to wannan magani kuma in mutane basu manta ba an saba raba shi a kowace shekara in damana ta zo ana rabon maganin kai cutar malaria ana ba da shi ga yara wanda ba wuce shekara biyar ba yawwa kenan daga wata uku zuwa shekara biyar ake ba yara wannan magani wanne wata wata ana ba su har wata hudu kenan har damana ta huce kuma kamun a fara huta masu sauraron radiyo sun ji an yi ta yayyadawa don abu ne da wanda aka saba yi bara an yi shi shekaru da dama da ana yi shi dama to shine bana ma yanzu lokaci ya kewayo muka shiga muna yi to sai dai da yake yanayi ya canza bana wannan cuta ta zo ta girgiza mutane muna yin wannan aiki ne cikin ɗaukan matakai na daga kai. za ku ga mutanen mu suna yawo da wannan takunkumi kuma da wannan mai da ake shahawa ga hannu dan dai ta yadda dai za a kawo tsafta a tsaftace abin da kyau ko me je daidai shine dai bambanci da wancan lokaci amma magani wannan wanda aka saba da ne mutane su sa hannu bisu karbe shi don ina ganin kowa ya san daɗin shi ba da da shekarun da suka wuce da ake yin shi an ga zazzabi mai tsanani ga yara kanana ya rage sosai saboda haka yana da amfani da damana ta soma yanzu saboda ya fara tashi ya fara aihuwa yana ciza mutane na ciwo yanzu zai fara buga shi yasa aka fara raba wannan maganin da a yi rigakafin shi yara yan shekara nawa ne abin shawa yara yan shekara daga eh, wata uku zuwa shekara biyar tuwasan kanafin mu kuke jira ga uwaye ga uwaye muna jira gare su su ba da haɗin kai sun yi mu sanin da daɗin wannan maganin don muna ji suna faɗi duk shekaran baya da ake yi suna faɗi diyansu suna rage yin ciwon zazzabin malaria kuma ko da ya zama allah yana sa yana zuwa da sauki mun sani allah ke da kariya amma allah shi ya ciwo kuma shi magani kuma magani ya wajabta duk inda yake a neme shi a yi amfani da shi shine dai kira muke yi gare su su da haɗin kai in wannan malamai namu in sun zo a ba su haɗin kai a kudo yara a ba su magani kuma akwai wanda za a bada maganin ko da mu bayan mun huce tunda sai an sha shi kwana uku yau a bada gobe a bada jibi a bada to ko da ba akan idan mu ba a ba yara ta yin amfanin su shine da kira ke ga al'umma malaman asibiti da ke bada wannan magungunan na rigakafin kamuwa da zazzabin cizon sabro wa yara kankana na bi gida-gida ne domin gudanar da wannan aikin kuma na sadu da ɗaya daga cikin su yana wannan aikin ga abin da yake cewa abdulkarim umar baki alhamdulillah wallahi ana karɓin mu da hannu bibi kuma mun shiga dai da farko an ce ni sallama cikin gida sannan mu nemi izinin shiga ciki to masha Allah da aikin yana ta daidai magani na sarabar rigakafi ne na sarar cizon sabro in ma magani ya kasa mana muna a fili yanzu sai a kama shi kwayoyi ne na ga sauran uwaye dai muna jan hankali da su hiddo saboda wangare kakihi ne kuma shi na aiki insha Allah in mutum ya baɗan shi ko masassara ta zo mai dai za ta zo sauki balle insha Allah dai ba ma ta zuwa da Allah ya malaman asibiti na ci gaba da amfani da wannan lokacin domin faɗakar da al'umma game da illar zazzabin cizon sabro musamman ga yara kankana da mata masu juna biyu kamar yanda ɗaya daga cikin su ta mini ƙarin bayani. suna na madam Mamman Maryama ina kuma likitan sabon gari. Uwayen yara muna so tun da wanga lokacin ne inda an ware ruwa dama an ce sabro. Sabro kuma kowa san cuta yake in ya cuta masasarin nan da yake sawa suna wahal da yara. Ana so in masu rabon maganin da suka shiga cikin gidaje uwayen yara su huddo yara a basu don riga rigakafi ne saboda masassarar cizon sabro. In muka samu yara suka sha maganin nan ba mu samu 'yan malati da yawa yara ba mu samu yara a ce an kawo yaro masassarar cizon sauro ta kada shi ko wani abu Tun tunda shi magani kawai prevention ce riga rigakafi ne muna so su bado yaran su ba mika yaran su ga masu rabon magani a ba su magani nan kuma su uwayen su ba su yanda ya kamata su ma uwayen yara nuna gamsuwar su suka yi game da wannan bada magungunan rigakafin cutar cizon sauro da hukumomin na jamhuriyar Nijar suke yi a irin wannan lokaci na yawaitar yaduwar cutar saboda saukar ruwan sama a yankin Sahel sunana Adamu ne to rigakafin nan da an ce za a yi wa yara na saboroko lalle in an yi su mai kyau ne muna murna da wannan mun ji dadin da an kace an yi an raba maganin nan wallahi mun ji dadi lalle mun ji dadin wanga abu da aka yi tun da kingin wuri tun abin bai zan ya kamari ba a ce za a taro shi amma yanzu da aka ba su da kingin wuri sai ka ba yaro ke uwar yaro ya an baki ya kamata ki ba yaro shi sha tun da kingin wuri ba ajewa zaki yi ba shi magani abin da ya kamata an ka ba sai lokacin shi a ba sai shi ka kariya amma dan abu ya taso ya zaburo ko an ce za a tare a te ka gaba shi amma haka da sun kai sun kyauta ni sunana muhammadu nasir iran godiya magana maganin da ake basuwa na rigakafi na yaran mu cikin gari bismillah yaran mutanen mu wa'anda an ka dauka bisa ga aiki na likitocin rigakafi Allah shi musu albarka Bismillah suna aiki dan wallahi in sun zo sun ka iske cikin gida suna iya tsaya su dage su ba su ba su maganin da an ka ce su ba da tsakani da Allah gida gida suna bi iyakacin wanda sun ka iya gwargwaron karhin su sa'adi na muna ma wurin ciki da an ka rabo irin wanga maganin masasar cizon sabro Allah ya saka da aliyu eh gida suka iske mu suna na fatima sai a basu gargaɗe su ba eh, an ba su a su ko su bai in ko a iske sai a ba su ba mu hana su ba magani magani tun daga Allah ya ciwa yau magani muna gargaɗe su ba su mun gode wannan bada magungunan rigakafin wa kankana zai kawo raguwar cunkoson yara bisa gadajen asibitoci a irin wannan lokacin a cikin wannan kasar tare da ragewa uwaye nauyin kashe-kashen kudaden sayan magunguna kunna a irin lokacin nan na damana sanadiyar cutar cizon sabro haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai nike dole. Shirin BOA Hausa. kasuwa aka yi miki dole a cikin wannan mako dai wannan shiri na kasuwa aka miki dole yaya da dai a kasuwan yan waya da ake kira gsm village wanda aka kafa tun shekaru goma sha tara da suka gabata sai dai wannan kasuwa na yan waya da ke tsakiyar birnin maiduguri an dai dawo da ita ne yan watanni biyar zuwa shida da suka gabata sakamakon wani gobara da aka samu a kasuwar da aka fara kafawa a post office wanda ga bisani gwamnati ta gina musu wannan wuri saboda irin gudunmawa wanda suke bayarwa wajen tattalin arzikin kasa ana da diddibin matasa matasa da ke hada-hada a cikin wannan kasuwa kama daga gyaran waya saya da saidawa da ma sai da kayan gyaran wayar a yanzu dai kusan wayan sadarwa ta zama gama duniya musamman yadda al'umma suka rungume ta wajen hada-hadan harkokin kasuwanci harkokin ilimi da sada zumunci da bincike-bincike da ma wasu abubuwa da suka shafi rayuwa da irin na yau da kullum don haka murya amurka ta zaga wannan kasuwa inda muka soma da zanta da shugaban wannan kasuwa na jihar borno baki daya wato malam nasiru abdullahi wadda ya soma da bayyana yadda harkokin nasu yake kamar haka. Alhamdulillah gaskiya mu dai ba abin da zamu iya cewa don zamu can ba harka nan da yanzu mutane da yawa sun shiga gajeji don wannan harka ta rike mutane da yawa kasuwa ta ci gaba. A 27 local government Borno state ba wanda babu a cikin kasuwar tamu kamar yan gudun hijira da suka rasa inda za su je duk wanda gudun hijira nan zai zo mu kama shi. Yanzu na ce ma wallahi yan gudun hijira sun fi yan gari yawa a kasuwar wallahi bai karya ba. Dan na gani muna da yan gudun hijira mo ba. Oba sun mutum dubu biyar haka. 'ya'yan gudun hijira kawai. To kuna da mambobi nawa ne gaba ɗaya cikin wannan kasuwa? To saboda ka gama muna da mambobi akan dubu ashirin da biyar. Cikin wannan kasuwa ka? Cikin wannan kasuwa muna da mambobi akan dubu goma sha ɗaya da wani abu. Kamar akwai wani kalubale da kuke fuskanta na wajen gudanar da harkan ku? Eh to ka san duk wata sana'a akwai abin da Allah zai jarrabe ka. Wani time muna da samun sabani da security kaɗan ko da abin ya zo za mu iya sasanta kanmu a waje ɗaya gaba da saye da sayarwa wani lokacin za ka wani to wai ne ya samu dan matsala sai ga kaman ka zalunce shi amma mun zo muna muna sayar da abin muna gyara kanmu da mu da su. wasu lokaci da ka ya kawo mun yara sun sato waya haka sun kawo an saida nan kamar wani hanya kuke na kare sayan irin waɗannan musamman daga wajen irin waɗannan yara to alhamdulillah mun da mun gaya ban mu duk wanda aka kamar waya ba kwali ba da sikar ya siya in dai har ka sai waya ba kwali ba da sikar san abin da ka siya dama shi ma malam adam muhammad babawo na ɗaya daga cikin shugabannin wani sashi da ake kira zone b wanda kuma na somar tambayar sa ko wannan matsala na corona da ake kira covid-19 ya shafi harkokin kasuwancin nasu so gaskiya ya shafi mu direct saboda abu abin da ya sa zan ya shafe mu red saboda duk wa'yansu kayayyaki da ake samu daga china ne kuma wannan abin ya samu asali ne a china saboda stores da muke da shi kamar kano kaduna lagos abubuwan da yake kasa an saye su abin da da zaka saye shi naira ɗari ya zo kana sayan shi ɗari biyar so har ya kai ya kawo yanzu haka kayan ma babu su a kasa mukan yin karancin kaya kamar wannan kasuwa naku da ake kira gsm village ya kunshi menene da menene na ga kamar har sun kwamfutoci banda ma wayoyi kuna sai da eh, muna da computers muna da computer engineers muna da waya har takalma da komai da komai dai abin da ka sani wadda mutum yana sauka zai samu riga wando everything amma karfin ita ne abin da ya shafi waya don haka aka gina mana kasuwan kuma don haka muke nan wajen sha Allah. Wace gudunmawa za a ce kuke bayar wajen taimakawa arzikin kasa? To madalla kamar yanzu haka muna da fannin engineers haka akwai masu gyaran laptop akwai masu gyaran waya mukan ɗiban yara a cikin anguwanni mu kawo su mu koya musu aiki na gyaran laptop wani waya wa'yansu kuma construction na batir yadda za ka batir na laptop ya baka wuta mai haske da daddare za ka iya aiki na kuma tambayi malam hassan yakubu ɗaya daga cikin irin waɗannan 'yan kasuwa koya harkokin kasuwancin nasu ke gudana eh, harkokin kasuwanci alhamdulillah dama shi kasuwa idan aka samu realication daga inda kake ka zo sabon waje to sai ka yi hakuri kafin abubuwa ya kankama ka ga daɗin abin amma muna fatan allah yadda zai zama muna alheri kamar akwai wasu kalubale da kuke fuskanta ganin cewa wannan sabon wuri ne da kuka dawo eh kalubale mu dai abu guda ɗaya ne wanda muke fuskanta an ka kasance dan adam dama dole za ka yi tunanin duk da dai gobe ba naka bane kai tunanin abin da zai ka fuskanta gobe akwai kalubale da muke fuskanta yanzu shine akan dan wani kuɗi da aka sa mana na wanda a shekara za mu biya shi gaskiya wannan muna ganin cewa zai zama mana kalubale a gaba an muka ci shekara ɗaya na alfarman gwamnati din nan kuɗin me kuɗin shago ne ko kuma wani harajin ne ga eh kuɗin shagon ne na haya kamar yanzu namu na black and white nan akwai wanda an sa musu dubu dari biyu da talatin dubu dari biyu da hamsin to wannan kalubale ne a gaban mu ina eh gaskiya ya yawa ya sunanka eh shi daga ka ya wata waya nan wayoyi ne ma ko eh, eh, eh wani dora ne 2160 eh kana kai dila ne kamar kana saya ka sayar ne ko eh muna saya mu sayar na'am eh, kana samu riba kuma kai eh muna samu eh ana kake kasuwanci naka a cikin ɗayan kasuwa ɗayan kasuwa wato kai karamin dila ne mm. za ka siya a wajen manyan diloli sai ma ka je ka sayar ka ci riba mm. ana samun riba ne eh, ana samun riba yawa gari kuma da ɗaya daga cikin dilalan wayoyi na nan kasuwan jason village ya suna malamin sunana aliko dala ahmed ni ne managing director na aliko das communications gashi na shigo ka nan inda ake sai da wayoyi kamar yayin da kasuwar naku take gudana eh kasuwar mu gaskiya Allah sa albarka kasuwa ne da ke da cike da albarka sosai kasuwa ne tara youth yara matasa sosai domin a kusan garin gaba ke zance babu inda matasa suka taru suna rufa kansu asiri suna kasuwa kamar kasuwa mu ga mutum ya zo yana so ya fara kasuwanci ba shi da kuɗi kukan iya tallafa masa kamar da bashi ya je ya juya ya dawo da kuɗi eh a wasu lokutan mukan study na capacity mutum da kuma gaskiyarsa da amanarsa idan mutum ya fara kasuwanci da dan karamin jarinsa kuma ga kwazansa mukan kara masa wani lokaci bai in kan iya siyan kaya alal misali naira goma mukan kara mishi kaya naira biyar da zama na sha biyar da je ya siyar ya dawo in yi balancing kuma sai mu kara masa a haka har mukan ga kokari mu ga mu growing nasu an shiga wani yanayi na musamman ma wannan matsala na cutar covid-19 a kamar ya shafi harkokin kasuwancin ya shafi harkokin kasuwancin mu sosai domin kasan wannan wata abu ne sabuwa global pandemic ne wanda ba mu kadai ba kasashe masu karfi na duniya ma ya shafe su kuma a yanzu muna kara muna kara jaddada gwamnati babu abin da kasuwanci take bukata kamar tallafi domin mutane da yawa a wannan lokaci na pandemic din masu kananan jari sun cinye jarin su yawa har yanzu dai na cikin wannan kasuwa da ake kira Jason blaze gani kuma tare da wani malami. Ya suna malamin? Sunana Yusuf Usman an fi sani na da malam Yusuf ciyama Ne Ciyaman na masu gyaran waya. To kamar ya wannan gyaran waya yake gudana a wannan kasuwa ta ku? To alhamdulillah mu gyaran waya dai farkon shigan shi ma mu ba wani karatu muka je muka yi ba. Kawai haka muka tinkara muka fara muka sa kanmu da ƙarfi muke yi. To Allah Ubangiji ya ba mu nasara har muka kai matsayin da yanzu waya dai duk wata irin waya da aka buga kowace irin waya ta lalace aka kawo ta nan za mu gyara ta insha Allah kamar kana samun gyaran waya za su kai nawa a ranar haka a gaskiya a ini ba mu samu gyaran waya ba ka samu sha biyar sha shida zuwa sama kamar ko wasu matsaloli da ke fuskanta da wanda suke kawo ma gyara to ka san wani lokaci akwai rashin fahimta wani zai je saya wayan in kamar saka ne ta samu wata matsala to before ya kawo daman tana da wani damuwa to in ya kawo gyaran garin wancan gyaran sai wancan gyaran ya taso to sai ka gani a nan ne wani lokaci za a dan samu challenge juna akan cewar a'a ni da na ka na lafiya kalu kawai abu kaza ne ya lalace kuma yaya abu kaza ya biyo ba ka ce ba karanta wannan gyara kuka yi ba kuna yi ne kawai kamar gyara sa'a kenan koya a'a ba gyara sa'a ba to in gyara sa'a ne ai ba zai gyaru ba <laughs> in gyara sa'a ne ai ba zai gyaru ba muna gyarawa kawai ilimi ne Allah ubangiji ya hore mana wanda inda za mu samu wani daurin gindin karin karatu da wani abu ba mu san inda ilimin zai kare ba sunana Sani Ibrahim kana daga cikin masu sai da wannan kayan waya a wannan kasuwa na jsmb village kamar ya wannan sana'a da ku yake gudana eh alhamdulillah sai godiyan Allah dan nan koma wanda muka yi nan gurin gaskiya alhamdulillah kamar me da me kuke sayarwa naga akwai batiran waya eh, akwai batiran waya akwai jacket akwai su mp3 bluetooth na mota su charger original su flip cover na ipad duka muna sayarwa eh mutane kamar za su kai nawa wanda suke zuwa su sayi waɗannan kayayyaki an goro ba da yawa eh suna da yawa gaskiya alhamdulillah ni a cikin kasuwan jagwal har yanzu tare da wani malami kuma na ɗaya daga cikin masu wannan harka na GSM da ake kira GSM Village. Ya suna malamin? Eh sunana Baba Gana Kashin wanda aka bi sanar da Bolin Communication. Eh gaskiya harkar mu muna jin daɗi mun gode wa gwamnati ta jihar Borno. abin da ta yi mana sai da Allah zai saka masa amma muna samun challenges daya biyu a game da tsoron ma'aikatan nasu to da farko an ce mana mun ka dawo kasuwan nan za mu tarar da security za mu tarar da mai shara to wannan za mu sayar za mu tarar da gate man to wani abu guda uku nan gaskiya ba mu samu ko daya shi ba kasan duk inda kasuwa take mun ka zo muka zuba dukiyar mu je mun kwanta a gida wasu daga cikin kasuwan yan waya da ke cikin garin mai kenan ke nan ke bayyana yadda harkokin su ke gudana a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da sashen Hausa na muryar amurka ta shirya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki ce jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha sule dauke da shirin amin amin Shirin lafiya uwar jiki har yanzu na kan batun nan da ya addaba al'umma na fyaɗe saboda girman al'amarin. Domin da wuya mutum ya buɗe talabijin ya kunna rediyo ko ya shiga shakan sada zumunta ta jaridu bai ga rahoto ko kuma ya ji rahoto da ya danganci wannan annoba ta fyaɗe ba. Hakan shi yasa muka ga ya dace mu kalli batun ta fuskoki da dama. A cikin shirin namu na wannan mako, wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos ta jiyo mana daga bakin masu aikata wannan laifi na fyaɗe ko me ke sa su yin hakan wanda zai sa mu hankalta mu san ta inda za mu kamo bakin zaren domin yaƙi da wannan annoba. Sunana Yusuf Haruna. To Yusuf kai kuma me ka aikata? Wallahi sosai ne ya faru wata yarinya ne na kira ta ta shekara goma sha biyu ne sai na amfani da ita amma na aikata gaskiya amma sosai ne wallahi yaye ya zama tsotsayi eh to wallahi ban taba yi ba abin da dai kawai Allah ya kaddara haka ne kuma zuciya na ne ta gaya mun gaskiya dan in ka bi son zuciya shine za ka yi gaskiya son zuciya ne wallahi a ina ka samu wannan yarinya eh a'a muna kusan gida ɗaya da ita ne cikin gida ɗaya kuna yan uwantaka kenan eh, eh a'a muna dukan mu muna haya ne na kira ta ne da na kira ta shine sai ta ce mun yunwa take yi to ka san sharin shedan shine abin ya to ne biyun da ta zo sai na ce mata a'a da ta ce yunwa take ji da ta ce yunwa kake eh. ji sai kawai ka kai yaya sai sai ta ce mun ba ta ɗari biyu shi na ɗauki ɗari biyu na ba ta to sai kuma shirin shaidan shi ne abin ya faru haka. To bayan nan fa. Na biyun ta sake zuwa da ta sake zuwa na biyun sai na ce mata a'a ka tafi sai na ɗauki naira ɗari wallahi na bata shine to wata ne matan daga gidan mu ta ga shigan ta ga fitan ta a ɗakin mu. to yanzu dai ka lalata musu yarinya kenan. ai na dama wallahi ne muna kan na yi wallahi. wai me yake kai ku wannan aikin ne sha'awa ce ko yar shekara goma sha ɗaya. sha biyu wallahi sha'awa hmm. ne kawai abin nan ne dai kai ne daga Allah dai kawai daga gare ne dai tunda dai Allah yake in ka ga mugun aiki daga gare ka ne in ka ga kyakkyawa daga gare shi ne. eh amma wani lokaci kuna kwana da su don ku samu wani asiri. wallahi wallahi ba a cikin komai wallahi to amma yanzu idan kanwar ka ce aka yi mata haka ya zaka ji ma ba a jin daɗi gaskiya ki sabilillahi to amma ka san cewa yanzu dai hukunci zai hau kanka ko eh to ai haka ne dama duk wanda yayi a yayi laifi a hukunta shi yana da kyau amma yanzu yana neman alfarma sunana Yusuf Muhammad akwai yarinya wadda muke gida ɗaya da ita haka wasanni ya dan shiga tsakanina da ita yarinyar shekaranta nawa kai shekaranka nawa shekaranta shekaran ta bakwai yarinya. To, kai kuma fa? Ni kuma ina da shekara 39. 39? Eh. To, wani wasa ne ya haɗa ku da ita? ta yake na dan kunna kallo ne a daki. Eh, sai kuskure ya shiga ka na dan sa mata hannu a gaba. A ka yi magana sosai. Eh shi ne nake faɗa. Eh, kuskure ya shiga na sa mata hannu a gaba hannu na yatsa. ya Ya aka yi yar shekara bakwai kai kana shekara arba'in wanda ya kamata a ce kana da mata ita ta shigo ɗakin ka. Eh dama tana shiga da ita da iyali na suna yawan shira tana kawo mata shira suna shira sosai da ita da iyali. To iyalin kan bata nan ne? eh ta je kitso da daddare kenan ko da rana da rana amma me ya baka sha'awan sa ma wannan yarinya karama shekara bakwai kai kana shekara kusan arba'in hannu a gabanta Allah ma da ma shedan ne kawai a ba wani shedan ai komai ya faru sai ka ce shedan ne zuciyanka dai akwai dai dalili ba wai shedan ba ban da wani dalili wanda wuce a kawai da shi ne kawai da kuskure ne shi kawai da rauni na dan adam kawai. Kana da 'ya'ya? Eh, ina da yara. Yaran ka nawa? yara na hudu. Akwai mata a ciki? Eh akwai mace na ɗaya. Amma za ka iya yi mata haka? A'a. To me yasa ka yi tunanin yi ma 'yar wani? Wallahi kuskure ne ya shiga kawai da rauni na ɗan adam. Ni suna Yusuf Bello. Abin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah na ci naman sallah ci na ya rikice min ciki to sai na sha wani maganin gargajiya. To shi ne a sai min damuwa ciki na ba lafiya na ji ne bayan gari cikin ya gagara. To har gaba na fiya na yi na yi kwanta ya gagara. Shi na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da spana tsakanin cinyan shi waye eh, yaro shi wannan yaro Muhammad namiji kai ma eh, fade eh wallahi saboda sakamakon na mai sallan da na ci ciki na mun ina duruda shin na ci domin samu sauki kuma shin ya afeta mun da wannan damuwa an bisa kuskure ne amma da daman ka saba yi ma yara maza fade wallahi ban taba yi ba tukun tukun ma wannan kar abin ya samu wannan mura wallahi tukun abin ya faru ban taba yi ba ma ban ma sun yana na yi ba wallahi tukun kada wannan abin na faru amma yanzu shi yaron ina yake eh yanzu yaron iya na gida tare da ba iya iya ma garaji mai yanzu haka ne na aiki ka lalata shi dai kenan a ya guri mara eh hakan ya faru mara to ba amma bayan haka din eh, ya iyayensa suka yi da kai iyayen shi to sun kawo kara ne kawai a wurin mai gidan mu shirin mai gidan mu ya tura mu mu zo nan hmm. baki da gaya musu duk abin na faruwa shi sun zo sun tambaye ni na gaya musu duk abin na faruwa kafin wannan lokaci ka san hukuncin yin fade ko mace ne ko namiji eh to mara na sani amma na neman alƙawari. eh a ka sani ka san menene eh, hukuncin eh na eh to hukunci na sani kamar ana kai mutum yari ne gidan yari kenan eh to shirin shirin lafiya uwar jiki bai tsaya nan ba. Zainab Babaji ta jiyo mana ko me masana da likitoci akan harkar lafiyar kwakwalwa da haliyar dan adam ke gani ta zanta da dr ann gang ta asibitin koyarwa ta jos to a cikin yan kwanakin nan akwai abubuwan da suke faruwa musamman na fyaɗe ah. kina aiki musamman a wannan wajen ba da shawarwari waɗanda suka samu kansu a cikin irin waɗannan matsaloli hmm. daga farko ma wai menene fyaɗen nan ne wato wannan fyaɗen ana nufi cewa idan mutum ya ɗauki ko jikin shi ko gaban shi ko wani bangaren jikin shi ko kuma wani abu wanda ba ma jikin mutum ba ne ya saka a gaban na mace ana cewa ya mata fyaɗe ko kuma idan ya san na mace ba da cikakken eh, izininta ba shi ma ana kiran shi fyaɗe. ko kuma idan ka san mutum ta hanyar karfi ko kuma ka ruɗe shi don ya kwana da kai duk wannan ma ana kiran shi fyaɗe. Mm. To da yake kina aiki a wannan fanni a ganin ki me yake janyo mutane su yi fyaɗe? Gaskiya akwai abubuwa da yawa ba za a iya ce ga abu guda ɗaya ba amma kaɗan daga cikin su shine wani lokaci gaskiya mutane ba lafiya hmm. domin akwai ana iya samun yanayi wanda mutum ya tashi ko abubuwan da suka same shi a rayuwar shi wani lokaci yana iya zama ma ko shi lokacin da yake girma bai samu cikakken kula ba ko kuma shi da kanshi an yi mishi abubuwa lokacin da yake yaro to bai samu girma a cikakken kwanciyar hankalin shi ba sai ki ga irin wayannan mutanen ba su san yadda za su nuna ma mutane soyayya ba waɗansu suna gani kamar sai idan in jin daɗin su ma yana faruwa idan mutane suna shan wahala to idan aka samu nama idan ya samu na mace idan ba ta yi wannan kuka ko kuma ta sun yi gwagwarmaya da ita ba shi ma ba zai ma ji daɗin taduwa da na mace ba to kin ga wannan bai zama yadda Allah ya halarci mutum kenan ba hmm. because dama kafin mutum ya ji daɗi sai da yardar mutane biyu sannan kuma an yi shi a cikin ganewa amma waɗansu don yanayin yadda suka tashi don yanayin rashin lafiya da su ba su jin daɗi a hakan sai dai an yi shi cikin karfi cikin ba a ce zama gani ma wani bayan da sun ma na mace fyaɗe ko kuma sun ma'ani fyaɗe kafin da sun kashe shi ma to wannan ba za a ce eh, mutum na cikin lafiya shi wani lokaci kuma asalin ciwon taɓin hankali ma yana kawo haka don akwai waɗansu cututtuka cututtukan wanda su sai yana sa mutum marmarin sha'awar mata ko kuma sha'awan nan da ya karu domin ciwon sannan kuma in sha'awar nan ya karu mutum ba zai iya kame shi ba don ba lafiya so idan lokacin marmarin na mace a maimakon ya zauna idan mutum da yake cikin hankalin shi in ya ji marmari mm. ko mata ko kuma wanda ta yarda mm. sa'annan zai iya jiran lokacin da ya dace mm. amma mutum da baya da ba cikin cikakken hankalin shi kin gaba zai iya wannan ba wani lokaci kuma yakan zo da shaye-shaye mm-hmm. idan mutane suna shaye-shaye ko giya ne ko su kwayoyi na sa maye mm. to yakan sa mutum idan ya tunanin abu kafin ma ya zauna ya yi nazari a kan shi sosai sai kiga kawai ya aikata abu mm. to kwayoyi sukan iya ɗauke hankali mutum wanda ba za su iya su sa ka kai nazari ba so in yi ta sha'awar na mace kawai mm. kafin ma ya zauna ya tunani me ya dace me ya bai dace ba sai kiga ya yi to yawanci irin wannan kuma bayan sun yi haka din sai kiga kuma daga baya ba su ji daɗin abin da suka yi ba. Mm. Wani lokaci kuma ana samu um, inda menene talauci yakan kawo haka ma. Mm. To a nan shirin namu na wannan mako zai dakata a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin Zainab Babaji da likitar mu Dr. Ann Gang da ma Julie Lathers Gresham da ta haɗa wannan shiri ni ce Aisha Tisle kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. To jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Yuba Asheshe. Ni ne pastor na Equa Unity Church Wayfield da ke a garin Jos. na kawo waɗannan kalmomin ƙarfafawa domin irin yanayin da muka tarar da kanmu kowace jiha kowane lungu kowace ƙauye muna cikin zama-zama na ɗarɗar kowa a tsorace yake shan hannu ya zama matsala zuwa sujada mu kira sunan Allah domin irin annoban da yake addabar mu ya zama matsala amma a cikin waɗannan matsaloli gaba ɗaya maganar Allah na mana koyi na koyar da mu a zabura ta 27 da zabura ta ɗari da ishirin da bakwai ce ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar kwali na mutuwa ba zan ji tsoro ba domin sandanka da ƙeranka suna kiyaye lafiyata to wannan shine abin mu. kuma idan muka koma mai haddishi sura uku kome da lokacinsa akwai lokacin haihuwa akwai lokacin mutuwa akwai lokacin zuwan rashin lafiya akwai lokacin tafiyarsa so komai yana da lokaci jama'a maza da mata muna lokacin annoba akwai lokacin da annoban nan zai tafi kada mu karaya kada mu karaya wajen kiran sunan Allah domin shi mai taimako ne na kusa mu dogara gare shi shi ya kawo wannan abu shi zai kawar kuma za mu fita da ƙarfi mu kuma ɗaukaka shi Allah ya yi mana jagora bari mu yi addu'a mun gode ya ubangiji domin kana tare da mu mun gode domin alhairanka ya Allah ka taimake mu a wannan lokaci na annoba waɗanda sun riga sun kamu ubangiji ka kawo waraka waɗanda ba su kamu ba ubangiji ka ƙare su ka taimake mu da mu da iyayenmu da mu da 'ya'yanmu da mu da matayenmu da mu da mazajenmu da mu da wuraren sujadinmu masallatai a coci coci da duk inda ake kiran sunanka ubangiji ka ƙare mu gaba ɗaya albarkace su kristi ubangijinmu amin Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.